a jiya gwamnan jihar yobe alhaji mai malabuni ya bada umarnin samar da ayyuka ga 'yan malamin nan alhaji guni sami wanda aka kashe hanyar gashuwa karkashin gwamnatin jihar yobe ana da zargin cewa wani jami'in soja ne ya kashe wannan malami a hanyar gashuwa kuma ya kokarin kwace basa motarsa sai dai daga bisani mutanen ƙauyen sun ankarar da jami'an tsaro wanda aka zo aka ma wannan jami'in sojan da kuma wani soja guda yawan yanzu haka wayannan jami'an sojojin suna hannun hukumomin 'yan sanda da kuma suke gudanar da bincike a kansu su wannan malamin dai shagu na aisami ya gamu da ajalinsa ne sakamakon harbin bindiga da ake zargin wannan jami'in soja da yi masa mai magana da yawan gwamnatin jihar yobin alhaji mamman Mohammed ya shaida min dalilin gwamnan. na wannan mataki kamar haka tunda akwai 'ya'yan shi guda biyu wanda suka gama university suna da digiri an ba su ayyuka su biyu don ya zama na kamar tallafi ga wasu iyalan eh, ya kasance dai akwai wani wanda yake da samu aiki zai dan samu wani abin da zai dan biya wa iyalan bukata dai komin kankanta wato wannan tausayawa ne irin na shi mai girma gwamna ga iyalan shi wannan malami da aka aka ake zargin an kashe shi a hanyar dama waɗannan yara ba su aikin yi ne shi mai girma gwamna ya tausaya masu ya ba su wannan aiki eh gaskiya ba sa ba aikin gwamnati sun gama makaranta amma ba aikin kuma gaskiya ba wani aikin da suke yi Shi ne aka tallafa dai Ba kan misali wasu ainihin iyalan ne gaba daya sajjada da zai taimakawa su iyalan ta fannin ciyar da su da kuma dai wani wasu irin bukatu karatu na yau da kullum kalla dai ya zama na akwai wani da dai za ta samu dan wani abu dai su tallafa iyalan. Duk da cewa wannan abu ya riga ya faru an kashe wannan malami kuma waɗannan mutane suna tsare haka har yanzu akwai wani mataki da kuke ɗauka ne ko a gwamnatance game da wannan lamari? Eh farko ai ka san shi mai girma gwamna da ya jajanta musu ya yi alkawarin cewa za a diddigi a sami su a tabbatar cewa eh, lalle su suka duk wata nuna cewa lalle lalle lalle lalle su suka yi wannan da hasan gwamna ya yi alkawari cewa dole sai sun sun bi cikin hukuma. Na kuma tuntubi wani kanin wannan marigayi wanda ake kira Alhaji Gana wanda ya shaida mini cewa sun yi farin ciki game da wannan taimako da gwamnatin jihar Yobin ta masu. Za mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala eh. kuma abu ne wanda yake da mai kyau tunda abu ne wanda hanya ce ta sana'a eh. aka ba mutum wannan abun zai dan samu ba dan samu relief saboda akwai yan uwa da waye duk abin da ka samu ne zai dan ce za su iya taimaka ma ainihin ainihin family abun farin ciki akan wannan abun da suka yi. Shi ma malam Araran matijani mai jan baki na ɗaya daga cikin makusantan wannan wannan marigayi ga abin da yake cewa game da marigayin. Ne wanda yake gaskiya yana kula mutane kuma yana da daukar nauyin jama'a gwargwadon hali ta dai rayuwa kowace tana iya zuwa fada a mutum yanda Allah ya rage jarrabu mutum haka take wallahi to wannan abubuwa da gaskiya mun yi baki sai hmm. don hankalin mu ya tashi yanzu dai ana jira a abin da doka za ta yi game da waɗannan jami'in soja guda biyu ce sun hannun yan sanda a tsare haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.